wallafar Sadiya Muhammad Lima. A ranar haka bawan Allah nan ya yi ta kiran nasirin ya hana ta sakat sai da karshe sannan ta ɗauka. Bayan ta ɗauka ɗin ma shiru ta yi bata ce komai ba har kusan mintuna biyu. Sai daga baya ta ji wata zazzakar murya tana faɗin Assalamu alaikum. Sai ta ji aji kafin ta amsa da wa salam. Sai ta ji ya ce masha Allah. Ita dai bata ce masa ƙala ba tana kwance kawai akan gado ta saka wayar a spika tana faman yankan farce abinta. Jin shirin yayi yawa ne yasa ya ce, da farko dai suna na Salihu Tukar, ni ina Abuja kuma ina karatu ne a USA. Yanzu haka ina masters ina ne kuma na kusan gamawa, insha Allahu zan dawo Najeriya wata shekarar. Yadda kuka san bakwa wurin haka ita ma ta yi masa, har sai da ya ce, Are you still there? Ta ce, mm, sai ya ce oke da fatan dai kin ji abin da na faɗa ta ce masa watakila ɗan dariya kaɗan ya ce na san kin ji dukkan abin da na faɗa saboda haka ina son ke ma ki faɗa min kaɗan daga tarihinki sai ta ɗan yi jim tana yankan farcen sanin ta ce it's confidential ya ce confidential ta ce kwarai kuwa ya ce please idan na ɓata miki rai ne ki yi haƙuri ko kuma surutu na ne yayi yawa har ya ɓata miki mood ɗinki please don Allah ki yi haƙuri kin ji ta ce gaskiya tun daga fara magana kaina ya fara ciwo Don Allah za ka iya kira wani lokacin kaji ya ce okay hakan ma I'm grateful sosai bai karasa magana ba ta kashe wayarta tare da jan wata doguwar tsaki tana jin wata irin tsanarsa na shigarta wannan mai shagen surutun daga jinsa dan girman kai ne don kawai yana karatu abroad shine sai ya faɗa aikin banza aikin wafi haka ta yi ta mita abinta bata san anta ayusha ta shigo ɗakin ba tana kallanta ta ce ke kuma da wa kike faɗa haka kina ta faman jan tsaki keke kaɗai turo baki ta yi ta ce mata babu ta ce ke kika sani dama jin ki shiru na yi shine na ce bar na zo na duba ko lafiya sai ta yi dariya ta ce ai na san kaf duniya babu wanda kike so sai ne ni kadai ta ce hun hmm, haka kike gani kenan ko sai ta fita daga ɗakin ita ma tashi ta yi tana bin ta a baya ta ce e mana antina na san idan na yi aure ba za ki iya jure rashin gani na ba ta faɗa tana dariya ita ma ta ayushan dariya ta yi tana cewa mara kunya kawai kama hannunta ta yi suka shige cikin gida gaba ɗaya Weekend ya yi kowa yana kan dainin kimanin karfe tara na safe. Nasarar da Ahmad suna gulmar su ba su damu da yin breakfast ɗin ba ma. Sai yadi ya juyo ta gurin su ya ce, "Yaran nan, wai me kuke tattaunawa ne haka?" Duk yadda aka yi wani abin kuke haɗawa, wato har yanzu ba ku bar halin nan naku ba ko? Suka haɗa baki suka ce gaskiya dadi muna magana ne akan school. Sai sauran 'yan uwan nasu suka kwashe da dariya amma banda Antidija. don sun san in suna karya ba za su ce wallahi ba ko kuma Allah sai dai kawai su ce gaskiya. Dadi ya ce ba na son jin komai kowa ya mai da hankali kan abincin shi. Haka suka yi abin da ya ce kuwa suna sarin kam saurin tashi suka yi. Dadi ya ce ku dawo ku zauna ina da magana da ku. Nasirin ta fara buga kafa a ƙasa tana shagwaba. Ya ce kwarai kuwa ina nufin ku dawo ku zauna. Nasirin da Ahmad suka yi ta kumbura baki don ganin plan ɗansu zai wargaje. Sai da ya gama cin abincin sannan ya ce wa sauran 'yan uwan nasu su tafi zai yi magana da Precious yaransa. Suka yi dariya suka tafi. Ita ko Aunty Dija banda zan tsaki babu abin da take yi. Haka ta buga table ta tashi ya ce ta dawo ta zauna kusa da Anta Ayusha. Haɗe fuska ta yi kamar an mata mutuwa. Ya ce ko biyun nan yanzu ba yara ba ne. ku mai da hankalin ku wurin karatunku ku daina neman faɗa don Allah kun ji na roƙe ku ku zama responsible mutane kun ga girma kuke yi musamman ma ke nasirin da kike ya mace ki rike mutuncin kin ji ko dada yana nufin mama na kenan ta ce to dadi mun daina koma menene insha Allah ya ce yauwa that's my brilliant girl Ahmad kai ma ka ji ko ya ce eh dadi ya ce okay ku tashi ku tafi Allah ya muku albarka suka amsa da amin tare tashi suka tafi da suka fita sai nasarar ta ce ahmad plan mu kenan ya wargaje ya ce to ya zami dadi ne ai yace kawai mu haƙura kin ga ko babu yanda zami next time wallahi zai gane ba gulmar ma a zauna lafiya suka yi conclusion suka tafi wani makwabcinsu ne dama ya kawo ƙarar suwarin dadi ta shiga ɗaki tare da ƙara yin brush tana duba wayar ta ta ga 5 miss calls ba sai ta faɗa ba kowa ya san abul khairi ne ta ja wani dogon tsaki tana faɗin ɗan naci kawai local champion bata gama rufe baki ba kawai ya kuma kira wata zuciyar ta ce ki ɗauka mana da sun da suka yi waya ranar talata ko ya kira ba ta ɗauka sai kawai ta ɗauka tare da cewa assalamu alaikum da nauyin rajiyar zuciya ya sauke ya ce nasirin kina zabtar da ni har za ta ja tsaki sai ta ga ai bai dace ba ta ce allah ko rich boy sai ta ji ya ce oh no please kar ki ce haka dan Allah ni ba rich boy bane Nasrin katse shi ta yi da faɗin what are you ya ce ba wannan ba Nasrin dan Allah ki accepting dina if not komai zai iya faruwa please ki yarda da ni ta ce kaga young man I'm not ready for any relationship so I'm sorry to say that hakuri haƙuri ji. Allah ya baka wacce tafi ni ji ta yi ya kwala ihu sosai har sai ta cire wayar daga kunnanta tare da katse kiran ta ce can ta matse maka wawa kawai sai ga kiran wayar jawahir ya shigo dauka ta ta ce honey ya kike ta ce don't honey me stupid girl haba nasir me yasa kike haka ne ta ce menene kuma ya faru ta ce aikin fini sanin abin da kika yi fi sabilillahi kin kyauta kenan gai din nan yanzu ya kira ni yana kuka yana faɗin nasirin nasirin wani irin tsaki ta ja ta ce gaskiya jawahir ba zan iya ba shi yasa ma na faɗa masa gaskiya wato ma ƙara ta ya kawo miki ko ta ce nasirin don girman allah karki masa haka gai din nan dan uwana ne na jini ta ce ba za ki gane ba jawahir bar dai mu zo kawai Nasirin ta ce ku zo ke dawa ta faɗa tana zara idanuwa ta ce da Abul Kairu mana jiya ya iso Najeriya kuma wallahi saboda ke ya zo tsaki kawai ta ja sanin ta kashe wayar ta ce ƙaryar banza ya san dai abin da ya kawo shi amma ba ni ba ta ci gaba da harkokinta ba a fi awa ɗaya ba ta ji ana nokin doɗinta ta ce wane ne ta ce ni ce yan rainin wayo ki bude kofar wayo muryar jawahir ta ji kenan dama daga sadake bude kofar ta yi wani irin uwar harara ta watsa mata ta ce Easy madam kar ki kashe ni kin ji ta ce abin da ya fi haka ma sai in yi miki Ya yagel kawai Nasirin ta ce na ji dai so ya kike oho ni ma ban sani ba yanzu tashi ki shirya abulkayar na jiran ki a waje ta ce Ayu Kidin Miguel, kin fi kowa sanin dadi ya hana mu fita waje musamman ma hirar da saurayi ta ce ai ba za a gane ba idan za ki shirya ki shirya madam tana magana tana tafiya tana buɗewa drop ɗin Nasirin ta zaro wata doguwar riga kalar blue ta ce oya tashi ki saka wannan kallanta kawai Nasirin take yi da mamaki Jawahir ta ce kinga da Allah ki daina kallo na haka ki tashi ki shirya na ce kawai Nasirin ta ce, wai don Allah are you serious? Ta ce wallahi I'm serious ki tashi mana, ai kuwa babu inda zani. da kyar dai ta lallaba ta saka rigar sanin ta feshe jikin ta tararruka jawahir ta kalle ta ce nasrin mata da yawa suna son irin opportunities ɗinki amma ba su samu ba ki allah ya baki baiwa da farin jini amma kina wulakanta mutane Haka suka fito sai cacar baki suke yi suka nufi bangaren Antayusha. Suka yi sallama da ita akan za su je shopping ta ce to a dawo lafiya. Da yake ba a gaban gidan ya yi parking ba gefe ya samu inda babu mutane. Tun kafin su isa wurin cikin ranta ta ce lallai motar nan ta haɗu babu ƙarya. sun koyar da kai ta yi har suka iso wurin motar fitowa ya daga motar yana kallanta tun daga sama har ƙasa yana faɗin masha Allah saboda ta fi kyawa zahiri lokacin Nasirin ta fashe da wani irin kuka mai cin rai saboda tunawa da ta yi da sultan ɗinta ɗinsu kallon mamaki suka bi ta da shi Jawahir ta ce common menene haka tana share mata hawayen still kanta na ƙasa Abul na ya kalli Jawahir ya ce na gode da kika kawo min princess ɗina ta ce ka damu ɗan uwa ina fatan za ka riƙe min suwiti na da kyau nasirin kamji take yi kamar ta shaƙe jawahir saboda ta yi bala'in ba ta haushi ya ce nasirin please ki ɗago da kanki ki ga prince charming naki mana na zo ne tun daga US saboda ke dan Allah dan annabi kai ki min haka kin ji mun tsina ta jawahir ta yi ta dago da sauri tana mata kallon ke ce za ki koya min abin da zan yi alama ta yi mata da ta kalle shi mana dole ta juya suka da idanu sandarewa ta yi saboda ya tafi da imaninta a zuciyarta ta ce wallahi ya haɗu iya haɗuwa still yana murmushi ce nasirin wallahi ina son ki da dukkan zuciyata kuma na yi alƙawarin ba zan taɓa barin ki ba don Allah ki amince min kin ji ina buƙatar ki a cikin rayuwa ta Nasrin idan ba haka ba wallahi mutuwa zan yi muryar Nasrin ya ji tana faɗin oke to ka mutu yanzu mana sai kawai ya fashe da dariya ita ma bata san lokacin da dariyar ta subuce mata ba jawahir ma dariya ta saki tana faɗin you this yegel ko hmm, you not get sense at all Galla mata harara Nasirin ta yi ta ce oho dai wallahi I love you kuma zan iya yin kuka idan kika ce ba za ki so ni ba bata ce masa komai ba sai idanu da ta zuba masa alamar kayi ka gama malam Jawahir ce ta ce hmm abulkhair ina zuwa ko ya ce okay dear Jawo Nasirin ta yi gefe ta ce dan Allah dan Annabi na roke ki da girman Allah Kar ki disappointing dina mana Nasrin, ki ji tausayin bawan Allah nan, ki taimaka masa dan Allah. Ji ta yi jikinta ya mutu muris, kama hannun jawahir ta yi ta ce, ba na son abin da ya faru da Sultan ya faru da shi. Rungume juna suka yi tana shafa bayansa ta ce, izo ke insha Allah babu abin da zai faru. Idan kin ga mutum ya mutu lokacinsa ne kin ji sorry please. Ki cire wannan tunanin a cikin ranki dan Allah. Koyaushe ki rika tunanin abin alkhairi ba wai aka san haka ba. Sai kawai ta ji wani ƙwarin gwiwa ya ziyarce ta, ta ce oke insha Allah zan daina tunanin hakan. ƙara rungume juna suka yi jawahir ta ce to yanzu ki share hawayen kin ji ta ce ok ai yanzu kuma no motives insha Allah tare da goge fuskar ta tana kirkiro murmushi jawahir ta ce ok je ki karya yi fushi hararar ta nasirin ta yi ta ce oho ya yi mana ni ina ruwana ta kawai ta yi ta ce za ki sani ne don na ga alama ya tafi da imaninki ba ta tanka mata ba ta ci gaba da tafiya zuwa wurinsa yana ganin ta ya yi sauri ya mayar da wayarsa cikin aljihu tana isowa ta sakar masa murmushi shi ma murmushin ya sakar mata yana faɗin na gode wa Allah Nasirin hakika ina matuƙar farin ciki Na gode kwarai da karramawar ki gare ni kin ji tace ke tana dan ware idanuwanta irin bar ta dan ja masa ajin nan saboda ta san idan ba kaddara da ikon Allah ba Khair kam ya wuce class ɗinta saboda ya fi karfinta. Kasa tunaninta yayi yace baby mu shiga mota ko tace no nan din ma yayi yace amma cikin motar ai yafi privacy ko kin ga mutane na gilmawa, kuma suna kallon mu ganin da gaske yake kuma mai gadin gidan ruwan dadin su yana doso inda suke gashi ya iya munafurci sai kawai tace oke mu shiga don murmushi ya yi tare da buɗe mata. Tana shiga a wani irin ni'ima da kamshi ne suka ziyarci hancinta, amma sil zuciyarta na bugawa. Saboda irin memories ɗin da suka yi sharin da Sultan ya fara dawo mata, kawai sai ta ji hawaye yana bin kumatinta har da shishiga. Da sauri ya jo yana faɗin Nasrin, me yake faruwa? Menene ya same ki? Please ki faɗa min ina fatan dai ba ni bane ko? Kawai sai ya ji ta ce Sultan. ya ce ya salam nasrin abin da ya wuce ya riga da ya wuce kin ji sultan ɗinki ya riga ya rasu kuma ba zai dawo ba insha Allahu zan maye miki gurbin sultan dan Allah ki haƙuri kawai sai ta ji ya ƙara mata ƙarfin imani ta share hawayenta ya ce yawwa that's my angel bar na nuna miki wani abu kin ji nan ya ɗauko wani ɗan cute box wanda aka yi rafin ɗin shi da wani rafin sheet mai kyau ya buɗe shi tare da cire wani zobe mai sheƙin kyau ya ce please Nasrin ki karɓi wannan kin ji special gift ne daga special person sai kawai ta zama speechless baki buɗe kamar wata wawiya tana kallon sa jita ya ce please my wife ta ce gaskiya abulkhair ba zan iya karba ba ya ce dan Allah karki min haka na roke ki dan Allah ki karba wannan special gift din roƙonta ya yi kamar zai yi kuka ya koma kalar tausayi babu yadda ta iya kawai ta mika hannunta ya zara mata zoban da hannunsa ya taɓa nata sai da ta ji wani iri ko da ta dubi zoban sai ta ga an rubuta Nasrin sai ta kama baki irin da mamakin nan ya kalle ta ya ce ya miki kyau girgiza kai ta yi alamar A eh. tana faɗaɗa fara'arta ya ce yauwa dakata Mun mata ce na kawo miki wannan sai ya ɗauko wani shopping bag mai shegen kyau yana miƙa mata ya ce don Allah ki buɗe kin ji cike da girmamawa ta karɓa ta buɗe wata shegiyar baya ce bulu mai ratsin ja da baki sai kuma fari wanda ya sha stone daga sama har ƙasa hakika ta ma rasa abin da za ta faɗa saboda a bayar ba ƙaramin haɗuwa ta yi ba sannan ya ce wannan kuma yongasis ne suka ce na kawo miki ya miƙa mata wani bag ya ce don Allah ki buɗe ta kin ji my wife Kallonsa ta yi ta ce Abulkhair gaskiya waɗannan abubuwan sun yi yawa ba zan iya karɓa ba. ya ce gaskiya yanzu idan na mayar da shi ba za su ji daɗi ba don Allah ki karɓa mana mai princess da kirare ta ce na gode sosai ya ce to ki buɗe mu ga abin da yake ciki mana ya faɗa yana murmushi ko da ta buɗe wani ladan ledan shortbread ne mai tsada ta juya tana kallon sa cike da mamaki saboda favorite ɗinta kenan ya ce angel don Allah karki kashen da idan ki ta ce ya aka yi kasancewa ina son waɗannan abubuwan ya ce aikin jawahir ne wallahi ki buɗe sauran magani mana haka ta ci gaba da buɗewa sai ga wata madaidaiciyar school bag mai kyau blue da pink ta buɗe cikin har da su transparent plate guda hudu spoon da kuma fork sai kuma da ta buɗe ƙaramin zip ɗin jakar sai ga chocolate sun zubo babu adadi sai kuma takalma guda biyu flat shoe guda ɗaya heel guda ɗaya sai kuma takalma da suka zubo flat shoe guda biyu heels ma guda biyu a ɗaya gefen jakar kuma yan kunnaye ne da awarwaraye masu kyau ranar kam sai da ta raina kanta abin ba magana sai ya ce to abu na ƙarshe kuma shine yar autar mu ta ce na baki wannan ya miƙo mata wata leda ko da ta duba fensil ne a cike da abubuwan zane ta ce gaskiya abulkayar wannan abin ya min yawa sorry to say ba zan iya karba ba ji ta ya ce oh my god da kyar dai ta ce to shikenan amma next time please kar ka kara min haka kaji ya ce to naji sai ta ce masa na gode sosai ka ce wa mamma da yan uwan naka ina godiya sosai i really appreciate it ya ce a akarki damu ai babu godiya tsakaninmu ta ce to shikenan ni yanzu zan tafi saboda na san antina za ta iya nema na kowane lokaci daga yanzu ya ce ok na gode da lokacinki ta ce you are welcome ta bude mota ta fita shi ma ya fito yana cewa me yasa za ki bude da kanki next time kar ki kuskura ki yi hakan kin ji ko ya dan hade fuska ta ce afuwan ya ce to naji mu je in taka miki ta ce a'a dan Allah ka tsaya a nan saboda akwai mutane kuma za su fada wa dadi saboda baya barin mu fita ko ko mu tsaya da saurayi Gwalalo ido yayi yana faɗin kina nufin duk tsufan nan naki ta ce a'a ka manta. Hararsa ta yi sannan ya ce oh ya ɗaga hannu ya ce kar ki kashe ni da waɗannan idanuwan naki dan Allah ai kuwa ta juya masa ido kamar zai faɗo ƙasa ya ce oh my god you are killing me wallahi ya dafe zuciyarsa ta ni kam na tafi ya ce to shikenan zan kira ki anjima kin ji i love you so much ta yi murmushi ta yi tafiyar ta har ta kai lungun gidansu sannan ta juya yana tsaye yana kallon ya ɗaga mata hannu ita ma hannun ta ɗaga masa ta ci gaba tafiya da leda niki niki a hannunta ta yi sa'a kuwa babu kowa a harabar gidan har ta shige bangaren ta tare da ajiye kayayyaki kayayyakin ta kwanta a saman gado tana tunanin abulkhair don gaskiya lokacin ba wai sansa take yi ba kawai dai shi yana da kirki ne ga kuma abin dariya sai kawai sultan ɗinta ya faɗo mata a rai ta fashe da kuka ta da ɗauko hotonsa tana shafawa tana kuka sosai har bata sani ba bacci awon gaba da ita ta tashi kusan azahar ta yi addu'a ta shiga ban ɗaki ta yi alwala ta zo ta yi sallah ta duba wayar ta ta ga miskol guda shida ta duba jawahir ne da kuma abul khair ta fara kiran jawahir din nata ta ɗauka tana cewa shine zaki yi min wulakanci dan kina tare da sahibinki ko ta ja tsaki ta ce you are not serious me yasa baki jira ni ba kika tafi ta ce wallahi mama ne ta kira ni kin santa da masifa shine fa na dawo ta ce okay ai ta taka kurum kika tafi ai ta ce no suiti kin san ai ba zan miki haka ba ko suka yi dariya ta ce to shikenan ya ake ciki ta ce to ya dai kamata ki zo ki ga abin da ya kawo min gaskiya domin abin ya yi yawa ni wallahi tsoro ma ya bani wai har fa yan uwansa sai da suka kawo min gifts ta ce haba dai ta ce wallahi sai dai kin gani din kawai dan ban ma san yaya zan yi na nuna kayan a gida ba sai ta ce to ki bari idan na zo sai mu yi tunani ko ta ce to haka sai ka katse wayar tashi ta yi ta canja kaya ta ɗan fesa turare ta shiga cikin gida saboda akwai tazara tsakanin ɗakin ta da kuma ɓangaren an ta yusha ta duba ta tana karatun alƙur'ani ta ce mata sannufa ba ta ce mata komai ba don sun saba yin haka da ita ta shiga ɗakin su ahmad tana taya su gyaran ɗakin su tana mita wai sun cika wargaza wardrobe ɗinsu ahmad ya ce eh ɗin mun wargaza ɗin haka dai ta taya su suka gama gyarawa ta wanke musu ban ɗaki suka goge ko ina tare da saka room freshener suna cewa har ɗakin ya yi kyau wallahi adda Nasrin ko za ki dinga gyara mana ɗakin namu muna biyan ki kowane wata Harararsu ta yi ta bi su da gudu su ma suka gudu haka suka tafi falo. Kulsum ce diyar anta Ayush ta ce Adda Nasrin aiki ne fa gaskiya ki yi accepting ko kuma mu bawa wani haka suka yi ta yi mata dariya ita ko ta shagabe fuska tana cewa ni ko kulsum ni ko kulsum Allah zai saka min kuma sai na duddoke ku a gidan nan sai Anta ayusha ta fito tana cewa amma kam nasirin kin ji jiki wallahi yanzu kannan naki ne zaki yi wa shagwaba ta ja tsaki tana kada kai tana cewa zan garan da zaki girma wallahi ita kuma ta kara shagabe fuska tana cewa Anta ayusha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 Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai tukun da